a daidai lokacin da aka bayyana gwamnan jihar kaduna nasiru yan rufa'i a matsayin ɗaya daga cikin gononi na biyu kenan da suka kamu da cutar bayan gwamnan jihar bauchi sanata bala muhammad yanzu aka dai bayan gwamnonin guda biyu wasu daga cikin jigajigan gwamnatin najeriya da suka kamu da wannan cuta sun hada da babban hadimin fadar shugaban ƙasa malam abba kyari da kuma shugaban majalisar dokoki a jihar edo mr frank okiye bisa wannan sabon adadi da cibiyar ta fitar da ya cewa har yanzu jihar Legas ita ce ta ɗaya a yawan masu ɗauke da wannan cuta ta coronavirus da majinyata hamsin da tara sai birnin tarayyar Najeriya Abuja da ke da sha shida a yanda jihar Oyo ke da mutane bakwai kawo yanzu sai jihar Ogun ke da mutane uku Edo Inugu Bauchi da jihar Osun na da mutane biyu sai kuma jihar Ikiti da Rivers da Benue da Kaduna da yanzu haka ke da mutum ɗaya kawo yanzu dai 'yan Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakunan su game da wannan wannan cuta da yanzu haka ke ci gaba da bazuwa da kuma matakan da gwamnati ke ɗauka a matakin jihohi da kuma tarayya kamar da wayannan 'yan Najeriya ke cewa. Bisa abin da ke gudana a yanzu a doron ƙasa ni ma ina ba da shawara gami da nasiha tunda wannan jinya ba a ganin ta to mu koma zuwa ga ubangijin wannan jinya shi ma wanda ba a ganin sa Allah ba ya ganuwa Allah ba ya kamuwa hakanan corona virus ba ta ganuwa ba ta kamuwa to mu koma ga ubangijinta mu hada ta da ubangijinta Allah kai mana maganin corona virus virus ta ainihin wato hanyoyin gyara halayenmu istighfari taimakon marayu marasa galibu iri-iri wannan an taimaka musu ake ɗaukan mataki wajen wannan cuta da Allah ya jarabce mu da ita wajen siyan kayan magunguna da kayan gwaje-gwaje da tare da gidajen asibiti to baya ga haka kuma a yi ƙoƙarin wajen bawa shi ubangiji haƙuri wurin yin istighfari da tuba da laifuffuka da kyautatawa marayu da marasa ƙarfi saboda fama da yunwa da talauci da ƙasar nan take ciki wannan wata hanya ce wanda za a roƙi ubangiji sauki wanda ubangiji shine ya halicce mu kuma shi ya halicci ciwon shi ko muke sa rai ya ba bada sauki. Kawo yanzu dai kididdiga da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya nuna cewa a nahiyar Afirka akwai mutane kimanin dubu hudu da suka kamu da wannan cuta ta coronavirus a da mutane 131 kuma suka rasa rayukansu sai mutane 236 da suka warke daga kade-kade a kasashe 46 daga cikin 54 ne na nahiyar afirka aka samu bullo wannan cuta na coronavirus ko kuma covid-19 kasashen da har yanzu ba samu bullo cutar ba sun hada da botswana burundi comoros malawi sao tome da principe sai kuma saliyo da kuma kudancin sudan baban yajifin murai amurka daga najeriya